kamar yadda yake cikin سنن الترمذي كما يدك yadda yake cikin littafin al-Itqan fi ulumil da haka ko kace mata suratul Fatir ko kace mata suratul Mala'ika ko wanne suna ne cikin sunayen a ambace ta da suna suratul Fatir saboda kalma ta farko da zamu gani a cikin sura din alhamdulillah as-samawat bayan godiya ga Allah sai as-samawat sannan an ambace ta da sura suran mala'iku saboda a ayar farko an yi bayanin sifofin mala'iku a ciki malaikin sura ce wanda take mai kiya hiya khamsun aw tatun arba'una aya wato tana kunshe da ayoyi ko dai 45 ko da shida wa mawdu'uha ar-ra'is bayanu tauhid fil uluhiyyah wa fi anna ar-rububiyyah lahu ta'ala babban abin da sura take karantarwa bayanin tauhidi na ilahantaka wato tauhidin da ke nuna tantantar Allah da bauta shi kadai sannan kuma ta kunshi tauhidi na rububiyya wala tasarrufa li ahadin ghairihi tauhidin da ke nuna ba wani mai tasarrufi cikin sararin duniyar nan canza yanayi ɗaukaka wanda ya so kaskantar da wanda ya so halitta karɓar rai arzitawa talautarwa sai Allah ta'ala shi ke kawo canji cikin al'amura gaba ɗayan su wannan shine babban abin da sura take karantarwa ubangiji ta Allah ya mana jagoranci wajen fahimtar ayoyin ka daidai ya kuma ba mu ikon aiki da su ya Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء dukkan dangin yabo ya tabbata ga Allah domin alƙin da ke cikin alhamdu istigrafiyya ta tattaro dukkan dangin yabo ba wanda yake cancantar yabo gaba ɗaya sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan ɗaya ce daga cikin surori guda biyar da suka buɗe da godiya ga Allah kamar yadda na faɗakar da mu lokacin da muke farkon suratul saba wato suratul fatiha da suratul an'am da suratul kahfi da suratul saba sai kuma ita wannan suratul fatir duk sun bude da godiya ga Allah kalmar alhamdulillah sannan kuma waɗansu surorin sun rufe da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a ranar da karanto mana guda ɗaya ita ce karshen suratul zumar da Allah ya ce wa taral mala'ikata hafina min hawlil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin banda wannan kuma karshen suratul safat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sannan ayat cikin suratul cikin suratul Allah ya ce wa qul alhamdulillahi sayurikum ayatihi fatarifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun don Allah shine ya cancanta godiya a farko shi da ya cancanci a gode masa a karshe gidan farko duniya gidan karshe lahira ko ka ce shi ya cancanci godiya a farkon kowane lamari shi kuma ya cancanci a gode masa a karshen kowane lamari sawan abin da ya maka mai daɗi ne ko marar daɗi idan wani abu na ni'ima ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ji daɗin sa yakan ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihah sai wannan ya zama sunna don lokacin da wani abin farin ciki ya same ka wani abin daɗi ya samu sai ka ce ko ki ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat wato yabo yabo ya tabbata ga ubangijin da da ni'imarsa ne kyawawan lamurra suke tabbatuwa a sakamakon ni'imarsa ne da dadan lamurra suke tabbatuwa sannan kuma idan wani abu mara daɗi ya same ka nan ma dai abinda manzon Allah ke cewa alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah dukkan dangin yabo ya tabbata ga Allah فاطر السماوات والأرض وان دي كاجي حلتن سما دكتا أي خالقها ko khaliquhuma ala ghairi misalin sabaq wanda ya halitte su ba tare da ya ga misalin su da ya shuɗe baya a tarihi ba ballantana a ce kwaikwaya yayi subhanahu wa ta'ala Abdullahi dan Abbas kamar da Ibn Kathir ya kawo farkon asar da ya kawo a tafsirin wannan aya Abdullahi dan Abbas yake da can ban san ba menene fatirus samawati lafazin fatir din da take nufi har sai da wadansu mazauna karkara guda biyu suka zo suna rigima game da wata rijiyar su ɗaya daga cikin suna cewa anan ladhi fatartuha Abdullahi da Abdullahi sai na fahimci a ce abin da ake nufi da alfatru shine kagar abu a karan fari ma'ana ni na tona ta ni na haka ta rijiya ta shine ma'anar anan ladhi fatartu ya ya tabbata da Allah wanda shine wanda ya kaji halittar sama da kasa ba tare da ya gani a wajen wani ba da al-mala'ikati rusulan wanda ya sanya mala'iku su zanto manzanni ilal anbiya zuwa ga annabawa wato yadda manzanni suke a matsayin manzanni zuwa ga mutane haka su kuma mala'iku suke a matsayin manzanni zuwa ga annabawan Allah zuwa ga manzanni Allah Allahu yusabbi minal mala'ikati rusulan wa minan nas ubangiji ta'ala shi ke zaba ya darje wanda ya so ya tafi ya zanto manzo tawabin cikin mutane ko cikin mala'iku akwai manzo cikin mala'iku akwai manzo cikin mutane bambancin ake shi ne manzo na mutane ana aiko shi ne da wahayi kadai zuwa ga mutane manzo cikin mala'iku a iya turo shi da wahayi zuwa ga annabawa sannan kuma a iya turo shi da wani abin da ba wahayi ba wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza hatta idza jaa ahadakum al-maut توفتكم رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين كذا انا ان تورثني وانا ابن دبا وهي sun zo dan su tsare mutane ko sun zo dan su karɓi rayukan mutane dan haka dai ja'ilul mala'ikati rusulan shine wanda ya sanya mala'iku su zanto manzanni uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba ma abuta fukafukai ajniha jam'i ne na jana jana fuffuke daya idan an ce ajniha uku zuwa abin da ya saba uli ajnihatin ma kafi kai matna ko dai biyu wa thulatha ko uku uku wa ruba'a ko kuma hurkudu cikin su akwai mai fufuke biyu akwai mai uku akwai kuma mai hudu lafazin masana an kawo kalmar ne ita kadai a madadin a ce isnaini isnaini kamar yadda sulasa an kawo ta ne ita kadai a madadin a ce salasan salasan kamar yadda ruba'a an kawo ta ne a madadin arba'an arba'an wato a madadin mai ta kalma biyu sai aka kawo kalma ɗaya da za ta bada wannan ma'anar malaman harshen larabci suka ce ya halatta ka ɗauki wannan tsarin tun daga biyu har zuwa goma wato ka ce masana sulasa ruba'a kumasa sudasa suba'a har zuwa ga goma wadanda suka fi a'a a harshen larabci tsantsa ya halatta daga biyu ne zuwa hudu amma daga biyar sai dai kuma ka ce kamfatan kamfatan kare ne ta kalmar guda biyu an gane ko wato saba'atan saba'atan samaniyatan samaniyatan tis'atan tis'atan ashratan ashratan ila wasu قولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع sun في ma ya يشاء ubangiji na yin kari cikin halitta ma ya ta irin abin da ya so cikin halittar mala'iku min quwwatin fil ko dai karfi wajen yin al'amari wa matanatin fil asali da kuma karfin hankali wa jazaratin fil ra'ayi da gwaggwaban tunani da hangen nesa wa jara'atin fil da taurin zuciya ko rashin tsoro wa samahatin fil da tausayi wa zalaqatin fil da kuma hazakar harke wa nabasatin fil da kuma iya magana wa husn ta'annin fi muzawalatil umur da kuma kyautata bi sannu wajen aikata kowane lamari gurgurdan da ya dace da hikima wanda Allah ya turo su da ita kuma asbaha zalika da abin da ya kamata ma'ana shine yanzu da sun san kuma yaya wannan su ya fi wani karfi wannan su ya fi wani girman jiki wannan su ya fi wani kaza wannan su ya fi wani kaza sannan kuma zai nufi kalki ma yaya wani adadin fukafukan su sun fi hudu din a nan an takaita akan hudu amma yanzu da sun san ma yaya akwai wanda sun fi hudun yawa an bayyana ko kamar malaika jibril shi kadai yana da fuffuke 600 yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai min zalika khalqul malaikati wa ghayrihi na daga cikin haka halittar mala'iku da wani mala'iku bil ajnihati da waɗannan fukafukai da aka yi bayani wa ziyadati ma da dadin abin da Allah ya ga dama kuma min al awsaf na sifofi fil khalqi a cikin halitta mala'iku jinsi ne na halitta wanda suke ba a siffanta su da mata su ma wato duk lamirin da ake ba su cikin alkur'ani lamiri ne na maza tsantsa wato su ba kamar jinsin bil adam bane yadda akwai mace akwai namiji akwai auratayya akwai haifayya su ba haka suke ba sannan sinadarin halittar su shine haske Allah ya halicce su daga haske kamar yadda kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim sannan bugu da tsari kuma ubangiji ta ala ya ba su al-qudra ala tashakkul wato iya rikida mutum ya fito a wata siffa ta malaika jibril yakan fito a kafan dan adam janibi yakan zo a siffan dihiya ibn khalifa al-kalbi Daya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin ya zo a siffar wani matafiyi ko mazaunan karkara kamar yadda ya zo a cikin hadisi wato man umma ta kasar fita sallallahu alaihi wa sallam shadidu bi asr tiya shadidu sawadi jari la yura alaihi asar kafar wa la ya'rifuhu minna ahad daga ya zo wata siffar da su san ko ta waye siffar da wani to Allah ya ba su kudura Allah shafa wato su mala'iku kamar kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril wata rana akan wata kujera a tsakanin sama da ƙasa daidai lokacin da aka saukar masa da ya ayyuhal mudaththir kum fa anzir wato kaga duk wannan rikidewa da ayyukan halitta daban ga ya ganci da fuka-fukan ka har shida da kuma ya ganci a cikin kogon Hira kaga ya aka yi inda ya ji da wannan girman jikin kofar kogon ya za a tabbata shi har yau jiki to kaga sai Allah ya ba su kudura Allah da abin da wannan ke nuna wa ƴan uwa girman kudurar ubangiji girman mulkin Allah subhanahu wa ta'ala idan ya zanto mala'iku da irin wannan tasiri nasu da irin wannan bambancin halitta nasu da karfin kudurarsu da ikon su dukkan su bayi ne na Allah halitta ne na Allah a ce mulkin Allah ba karami bane ba zai kwatantu ba da mulkin dan adam ba zai misaltu ba da mulkin wani wanda ba shi ba subhanahu wa ta'ala bayan shi ya kage halitta sama da kasa to kuma ya sabar da wannan halitta ta mala'iku da ake bada labarin wani bangare da kofin aya ta gaba sai Allah ta ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة duk abinda Allah zai bude wa mutane na rahama karin suken kamar arziki wa matsarin da ruwa fala mumsika laka ba wanda isa ya rike ta wa ma yumsik abinda ko Allah ya kame wa mutane na ita wannan rahama din ko na arziki na ruwan sama fala mursal lahu min ba'di ba wanda ya isa ya aiko shi ba Allah ta'ala ba ba da imsakihi bayan Allah ya kame shi wa huwa al-aziz ubangiji shine al-aziz wanda wanda ba abin da ke gagara al-ghalibu ala amri sannan kuma Allah shine al-hakim mai hikima cikin dukkanin lamarin lafazin rahama yana daukar ma'anar rahama ta duniya yana daukar ma'anar rahama ta lahira dukkanin ta a hannun Allah take rahamar duniya kamar ruwan sama da dukkan wani arziki na duniya yana daukar ma'anar rahama Allah ta wa huwa allazi nazzala al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid ruwan sama sai Allah ambace shi rahama Allahu allazi yursilu riyaha fa tusiru sahaban fa yamsukuhu fi samai kayfa yasha wa yaj'aluhu kisafan fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yata'u min ibadihi idza hum yastabshirun wa in kanu min ku duba ku ga tawayen rahmar ubangiji bayan ruwa ya sauka Ƙasa ta jika ta kumbura ta tsarar da da ta tsirar ku duba ku ga tawu ku duba alamun da anan ruwan sannan wahayi da Allah ke saukarwa annabawa shi ma sunan rahama wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik fala takunanna zahiran lil kafirin rahama anan gurin wahayi farkadda ala asarihima khasafa فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما kaga da wahayi wato manzanci da annabta da ruwan sama da arziki da dukkan nau'ika na arziki din kuɗi kayan gona gidaje fulotai mukami dukkanin su rahama ce ta ubangiji wanda idan ya kame ba wanda ya sai aiko idan ya bude ba wanda ya sai dakatar da abun ne shine cikakken kudar ma yaftahillahu lin-nas min rahmatin wala mumsikala wa ma yumsik fala mursal min ba'di yumsik daga al-imsak akan sai amsaka yumsiku imsakan al-imsak shine akhdhu shay'i bi shidda hatta la yakut danke abu da karfi sai da ba zai kwace ba ka'idar sa a larabci yakan yi ta'addi bil ba sannan kuma ya ta'adda bi nafsi wato yakan yi ta'addi ni da karan kansa ubangiji ta ala ce inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wa in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di kaga yake yumsiku samawati wal arda bai ce wal an gane ko an illa bi idnihi bai ce ba wa yumsiku bis sama'i an taqa'a alal ardi yumsiku samawati wa ku samaa in amsaka fama min ahadin min ba'di wa ma yumsik fala mursala lahu min ba'di فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى تبنه للفظ امسك كو استمسك تعدى بنفسه لا بواسطه البحر amma da ubangiji subhanahu wa ta'ala kai tabbayyana rusul min al-ghayb faman yakfur bil ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا ولا تمسكوا بعصم الكواكب ولا شيء تفريغ الآيات dan yayi ta da kinan kuma nan gurin mai ta'addi bil saboda ka'idar Allah ta nusarrifu al-ayati nufassilu al-ayati wa litastabina sabilal mujrimin wato yin ayoyin tilla tilla dake dake waɗansu malaman suka ce ya halaka kowanne ne ko wancan ko wancan sai dai ga'idan qur'ani inda aka karanta da ba su karanta da ita inda aka kare ba su karanta ba ita amma idan mutum yayi nazari duk inda yake mutsaki bil bilba, sai kaga imsak ne na wani wanda ba Allah ba amma inda aka kare ba sai kaga imsak ne na ubangiji dauki misalin Allahu ya tawaffal amsa Allahu ya tawaffal amsa hina mutiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alaiha al-maut bai ce ba fa yumsiku billah saboda Allah ne yumsiku da inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda inna Allaha yumsiku wa yumsiku as-samaa an taqa ala al-ardi illa bi idhnihi amma dai inda aka kawo ba sai kaga tamassuki ne da dan adam a iyakacin bincike na wallahu alam kila ka dinga gonin wanda ya saba abin da na gani amma iyakacin sani na inda kaga an kawo sai da an kawo bilba wala tumtiku bi ismil kawafir kaga da mutane ake wala tumtiku bi ismil kawafir fastamtik billadhi uhiya ilayk wato karki abin da aka yi maka wahayi an gane ko fahum bihi mustamtikuna bihi mustamtikun kaga nan ruko ne wani wato ainihin wanda ba Allah ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها فيما بينك وبين النبي من الله suka ce bambancin shigar ba da rikin shigar ba wato dama an ce infaq shine rike abu da karfi to lokacin da ba ta shiga sai zan to rikewa karkadan to wace rikewa karkadan wanda yake jin tsoron ya kubuce ko wanda ba jin tsoron ya kubuce wanda ke jin tsoron ya kubuce shine halitta bil adam amma Allah da baya jin tsoron kubucewar abu bayan ya rike ka ko bukatun a kawo ba wallahi shine abin da ne nazari ne gani wallahu a'lam ubangiji ta ala yace ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-azizul hakim wato Allah shine al-aziz kuma shine al-hakim sai Allah ta da kuma يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تتقون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعم من الله كنكم waɗanda ba za su lissafu ba ba za su kidayu ba na farko a wuri wanda yake mai alfarma sanan ana nufin mazauna makka wa mana alqadati an ahli makka sannan ubangiji ya hana sauran larabawa yan ta'adda da yan fashi da makami kai hari makka don kwace dukiyar mutane dan Allah ya jefa ganin kimar dakin kaba a zuciyar kowane balarabe wanda ya riki musuluncin da ma wanda bai rika ba kowanne na ganin kimar makka wani akal ku tuna ni'imar Allah da ya baku ta hankali wanda ku kuke lallabe tsakanin abu mai amfani da kuma wanda baya da amfani da tadbir ku tuna yadda ubangiji Ala ya ba ku damar sarrafawa da gudanarwa fi umuri fi umuri kun cikin lamarin ku tubabun ka sai yaje ka dinki sai datti ka tare ka sa waɗanda suke ku gidanka yana yoyo da damana ka gyara ka gane hanyar neman abincinka sana'a da noma da rini ka karatu ko dai na addini ko na zamani ka waye dan kanka zama ba gidaje dukkan waɗannan nemomin Allah ne ga ƴaƴa da ya baku ga mata da suke ɗauke muku kewa sannan ga zaman lafiya ga wanda suke da zaman lafiya a garurukan su da biranen su dukkan wani ana kida ya ɗaya daga cikin ne'imomin ubangiji ne'imomi masu tarin yawa iskar shaka wanda take tahowa baka ganin tahowa sai dai ka shaka sannan wanda ka fitar ta tafi dan ta zama rana ba amfani da ita kuma baka san ina za ta ba in ta tsaya tare da kai ba za ta maka amfani ba waye zuke ta waye turo maka mai amfanin Allah subhanahu wataala ni imomin Allah ba za su ke dawo ba gare ku اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله shin akwai wani mai halittar da ba Allah ba yarzuqukum min as-sama'i wal ard wanda zai iya arzuta daga sama ta hanyar saukar da ruwa daga ƙasa ta hanyar tsirrai da ababen da ba ma tsirrai ba shin akwai mai yin wannan lafazin hal alama ta tambaya amma tambaya wadda ma'anarsa shine annabi istifhamun inkariyun mudammanun ma'anan nafi wato kuma istifham ne na inkar ba wani wanda ba Allah ba zai iya muku wannan ba wani wanda ba Allah ba wanda zai arzuta ku daga sama sannan kuma ya arzuta ku daga kasa arziki ubangiji ala ne ya lissafta shi yayi kasafin sa da kansa shi yasa sai ka ga wani ya da ilimi kuma Allah ya baki wadata ga wani yana da ilimi yana da wadata amma kuma ba ya da komai sai ga dan adam da wayansa da zakakurancin sa ya kwana da yunwa amma ga kare ko jaki sun kwana a koshi dabbobi ne to amma sun kwana a koshi abin ba a dabara bane ba kenan daga hannun mai arzikawa ne shine Allah subhanahu wataala hal min khaliqin ghayra Allah yarzuqukum min as-sama'i wal ard la ilaha illa hu ba abin da kaga ta dantanta sai shi subhanahu wataala fa anna tufakun ta yaya ake kautar da ku ai min aina tasrafuna ta ina ake kautar da ku an tauhidi daga kadai tafi bil ibadati da ibada ma iqrarikum bi annahu al-khaliq ar-raziq wa hada tare da cewa kun yadda shine al-khaliq mai halitta din sannan shine ar-razik mai arzikawa wahadahu shi kadai ba tare da wani ya taya shi abin nufi in dai mun yarda shi ke kashewa ya raya in mun yarda shi ke saukar da ruwan sama ba wani mai ilimin kimiyya da yake sai gina mana wani girgije mai dauke da lita daidai dubu sittin a sama ballantana ya zubar da ruwan da zai Kano ko Najeriya ko wani fadin kasa in mun yarda ba mai yin wannan sai Allah shi kadai to ya zama wajibi kenan me ta kuma shi kadai zama bauta domin yadda mu da cewa shi yake waɗansan ayyuka shi kadai to shi ne zai tilasta mana yadda mu kuma mu yi ayyukan mu dan shi shi kadai don tauhidul rububiyya na jan hankalin mutane zuwa ga tauhidul rububiyya sai ta aka ce la ilaha illa bayan an ga bayanin dukkan ayyukan ta subhanahu wa ta'ala shi ne mahalicin sama da kasa ba kawai wani ba shi ya halitta mala'iku shi ya sa su zanto kaza shi ke arzuta ku shi ke bude kofofin rahama shi ke rikewa idan ya ga dama to da haka la ilaha illa ba wani zabo ta da sallah da azumi da zakka da aikin hajji din naka dukkan wani umarni na za a bi a hannu daga hannunsa fa anna tufakun dan me kuka bari ake kautar da ku daga tafarkin sa Allah ce da manzo sallallahu alaihi wasallam in yukadzibuka idan har mutanen ka sun kare ta kai Muhammad ya kai wannan annabi mai girma fi majidika bit tauhid wal ba'th wal hisab wa thawab wal iqab wajen zuwanka da tauhidi da cewa za a tayar da mutane bayan mutuwar su kuma za a yi kididdiga da lissafin ayyukan kowa da kowa kuma za a bada lada ga wanda ya cancanta a bashi lada da gidan aljanna da rahama da ni'ima kuma za a yi azaba da ukuba ga wanda ya cancanta a yi masa in har mutane sun kare ka akan haka faqad kuziba rusulun min qabl hakika dama can an kare ta wadansu manzannin kafin ka sai zalika cikin irin wannan al'amari da suka zo da shi fasbir kama sabaru kai hakuri kamar yadda suka yi hakuri abin nufi wannan aya tana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne sannan kuma tana lallashin dukkan wani mai fadakarwa kasantawar kana dauke da gaskiya ba shi ke nuna kowa ya yarda da kai waɗansu za su yarda da kai waɗansu za su kare ka waɗansu za su kare ta dan ba su fahimta ba wannan wata rana za su gane waɗansu kuma za su kare ta ba wai dan ba su fahimta ba sun sani har kawai suna adawa da kai ne har kawai suna adawa da gaskiyar da ka zo da ita ne da haka wannan babu yadda ka iya da haka duniya take Allah ya kasanta ta huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min Allah ya halice ku cikin ku akwai kafirai cikin ku akwai mu'min wallahi bima ta'maluna basira. kuma kafiran su suka bewa tunda Allah ce wa in tuti aksar man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa innahum illa yakhrusun inda zaka bi mafiya yawan waɗanda ke ban kasa za ka kautar da kai daga kafirin ubangiji to tunda haka ne zaka yi wa'azi dan ka samu ladan a wajen ubangiji za ka yi wa'azi dan ka yanke hanzarin wani kada ya ce ba a taɓa faɗa masa za ka yi wa'azi dan sa ran wani zai fahimci gaskiya idan har an fahimci gaskiya wannan shine babban manufarka ta farko a matsayin ka mai wa'azi idan ba a fahimci gaskiya ba to ya zanto ka yankewa mai sauraron ka hanzari ina fata an fahimta duk wannan in ma shi bai yadda ka yanke masa hanzari ba kana da lada a wajen ubangiji na kayi wa'azi ka faɗa kanka amma kada ranka ya baki cewa ka faɗa an kare ta ka faɗa an kiyarda ya ai manzanni da dama sun faɗa an kiyarda manzala sallallahu ya faɗa an kiyarda ballan kana kai wani mai wa'azi zaka faɗa an kiyarda idan an faɗa maka wata bakar magana sakamakon faɗakarwarka Allah madaukakin sarki da abin da ke da manzo Allah wa in yukadzibuka faqad kudziba rusulun min qablik wa ila Allah turja'ul umur kuma yazo ga Allah makoman lamurra take a wani wani ce wala kad kuzibat rusulun min qablika sabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin hakika an kayyata manzanni kafin ka wa urhu an cutar da su an musguna musu a ce musu mawaka a ce musu masu kimiri a ce musu mahaukata dukkan wata bakar magana dukkan wata kalma da za a nisanta mutane an faɗa musu amma fa sabaru alama ku zubi sai suka yi hakuri ga kayyata aka yi an cutar da su hatta atahum nasruna har zuwa lokacin da agajin mu yanzu nasarar mu ta zo taimakon mu yanzu wannan ba da kalmatin da ba wanda ya sai musanya kalmar Allah ma'ana gaskiya za ta zo za a yi fada da ita karshe kuma ita ce za ta tunsa nasara innal arda lillahi amma man yasha'u min ibadihi wal akhiratu lil muttaqin gidan kan mai fada da gaskiya bayan ta bayyana a matsayin gaskiya ko min karfin sa kuma ko mun yawan dangin sa ba zai taba kai labari duk sai mai fada da wahayin Allah da ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk dabararsa da wayansa ba zai kai labari tunda Allah ce wa laqad katabna fi zaburi min ba'd adh-dhikri anna al-arda yarithuha ibadiy as-salihun inna fi hadha la balagan liqawmin abidin abinda ake bukata don cin nasara taron ma'abuta gaskiya ko da ba su da yawa a samu dungun masu ɗauke da gaskiya ulubatin yatin yanhauna an al fasadi fil ard waɗanda suke tsaye wajen hana fasadi a ban kasa da maganar su da aikin su da lallashin su wani lokacin da zafin harfe, wani lokacin da laushin harfe, gwargwadon yadda zarfin zaman da zarfin makan ya ba su dama domin an ce da kulli makamin makamin a larabci kowane irin zance da inda ake faɗarsa kowane wuri da akwai mai dace a faɗa wani wurin kai lallashi wani wurin kai fadanci wani wurin kai zafi wata ran kai sanyi wata rana kai zafi wannan ne wa'azi abin da yake kuskure kullum kai ta sanyi ko kuma kullum kai ta zafi da wannan kuskure amma ka takuta tsakanin wancan da wancan ya aika haka manzo Allah yake gaban duniya fasasa bizakal khalqa linan wa shiddatan wani lokacin ya zafi sallallahu alaihi wa sallam wani lokacin ya rangwame ya afwa ya tausayi sallallahu alaihi wa sallam dan haka dai wannan aya lallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama take yi ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم ba abinda za a faɗa ma sai irin abin da aka faɗa wa annabawa a da ka ma'abucin gafara ne sannan ma'abucin hukuma ne mai tsanani ga waɗanda suka cancanta a yi musu haka sai Allah ta yi يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير يا أيها الناس يا تاني إن وعد الله حق لله القول الله قلتني سوى أقوي كياما sannan kuma za a yi binciken ayyukan da mutane suka yi shugabanni da waɗanda aka shugabanta 'yan kasuwa da ma'aikata maza da mata kowa a bincike shi alakar shi tsakanin shi da Allah sannan alakar shi tsakanin shi da mutane idan alakar ka tsakaninka da Allah ta yi kyau baya nuna ka tsira sai an samu alakar ka tsakaninka da mutane ta yi kyau duk yadda alaka tsakaninka da mutane kuma ta yi kyau baka su kowa ba baka zalunci kowa ba in alakar ka tsakaninka da Allah ba ta yi kyau ba kuma ba za ka samu tsira ba dole sai an bincika waɗannan wurare guda yaya kuma amalanci ubangijinka a matsayin shi na wanda ya samar da kai daga babu sannan ya kama mu'amalanci mutane a matsayinsu na abokanan zaman ka a cikin rayuwa iyaye ko yaya mata yayye ko kanne ko makwabta ko yan gari daya ko yan wurin aiki daya yan kasa daya wanda titi ya hada gari ya hada wurin zama ya hada wa ka cuta wa ya cuce ka wa ka zalunta wa ya zalunce ka wa kai wa insani kake fitawa ubangiji ta Allah zai tambaye kowa wannan a karantar da shi kadai tsirarka ba shi kenan sauran mahaifinka ba sai in yayi abin da zai tsira tseren mahaifinka ba ya nuna kai ɗin zaka tsira sai in kai ɗin kayi abin da zai tsira da kai kowa za a tambaye shi ne shi karan kaɗai a karan kansa inna wa'dallahi haqq alqawlan Allah gaskiya ne fala kuma alhayatud duniya kada rayuwar duniya ta ruɗe ku saboda abin da kuke gani na kayan kwalliya da kayan ado a cikinta da dukiya da ɗaya da mulki da musami da kasaita da jin daɗi kare su shukar da ku kare ya shagaltar da ku ya mantar da ku lahiyar ku shine fala ta gwaran da kuma hayatar duniya galibi abin da dan adam ke shagala da shi yawan yaya da dukiya da mukami da sarauta almalu wal banuna zinatul hayati dunya wannan ko kawai ce ta rayuwar duniya kadai amma wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala abinda ke kira al baqiyatu salihat wanzazzun ayyuka na gari khairun inda rabbika thawaban su ne za su tabbatar maka da alkhairi a wajen ubangijinka kuma suke tabbatar da lada wa khairun amala suke tabbatar da kyakkyawan fata na samun tsira da shiga gidan aljanna gidan rahama da haka wannan ya kamata mutum ya lura cewa lallai tana alƙawarin Allah na tashin kiyama da tayar da mutane kada duniya ta ruɗe shi ko mukami ko matsayi duk abin da kake da shi na mukami kafin ka rike wani yaki duk abin da ka taba kama na kuɗi ko mun yawan su kafin ka taba rike wannan matsayin wani ya rike ya tafi ya bar su yanzu ya zama tarihi illa iyaka ba abin da za a tuno na yawan kuɗin sa sai dai tarihin mai ya aikata ko na mai kyau ko kuma na banza wala ta kullu alhayatu dunya wala kullu billahi al-ghurur kar mai rudi ya rude ku game da ubangijin mai rudi anan ana nufin shaytan fadallahu ma bi gurur daga al gurur mai rudi al-gurur kuma shine rudin karan kansa la yaqurannakum billahi al gurur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhuduhu aduwwa lalle shaytan dan adawa ne a gare ku maki ne a gare ku fattakhuduhu aduwwa ku rike shi a matsayin maki kar ku rike shi a matsayin abin kauna inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir kadai yana kiran yan tawagarsa ne dan su kasance ma'abuta shiga cikin wuta cikin azaba Allah ya tsare mu allazina kafaru lahum azabun kafi waɗanda suka kafa cewa ubangiji ba su yarda da shi a matsayin sa na shi kadai sai da suka dingina masa mace ko suka dingina masa da ko suka dingina masa abokin tarayya domin wannan shine asalin tawaye ubangiji ka dingina masa bace ko ka dingina masa da bayan ko ya ce mattakhadallahu sahibatan wala walada ubangiji ta ana bai riki mace babu na naka dan abin da ke sa a riki mace bukata bukatar abokiyar zama da za ta dauke maki ba bukatar wanda za ta rena ƴaƴanka bukatar wanda za ta haifa ma ƴaƴa magada bukatar wanda za ta dafa ma abinci bukatar wanda za ta ja hira Allah yana da wannan bukatar abin da sa ake bukatuwar da bukata bukata na wanda zai taya ka bayan ka gaji ya gaje ka bayan baka nan lokacin da ka tsufa karfin ka ya tafi shi kuma ya kawo karfi ya agaza ma ya taya maka irin yadda kai ka kula da shi lokacin da yake yaro karami shi kuma zai kula da kai bayan ka samu rauni na karfin jikinka ka samu rauni na tunani sai zan to shi zai rinka daukan dawaniyarka shi da kansa ko yasa ai maka to wannan Allah na da wannan bukata to a ce jingina ma Allah da kamar ka ce Allah mabukaci ne dingina masa mace a kuma ka ce mabukaci ne to kuma idan ka ce yana da abokin tarayya wato baki kadai bane Allah banda Allah akwai wani Allah daban to wannan kamala ce ke sa a yi sarki biyu a gari ko ta waya kamala ce ke sa a yi shugaban kasa biyu a kasa ko ta waya ta waya haka kuma ta waya ce ke sa a samu gwamna biyu a gari amma ba haka ba in kamala ce za a samu me gwamna daya to haka da sama da kasa ubangijin ɗaya ne ba ya da nabi wallahi na uku shi yasa ce kul huwallahu ahad yana da dama yake wahid tanda sunan wahid din ma da yana nufin daya lillahi wahid al-qahar to amma lafazin ahad wato daya daya kilo wanda baya da nabi ban sanan uku la saniya lahu wala thalitha lahu wala rabi'a ala khamis la sadisa ila akhirih ahad Allahu samad as-samad wanda dukkan wata bukata shi yake kaiwa duk wanda ba shi ba yana da bukatarsa shi ko baya bukatar kowa subhanahu wa ta'ala yut'imu wa la yut'am yudiru wa ba za a ciyar da shi ba shi zai bada kariya shi ba za a kariya ba dan shi ba alqa'im bane alqayyum ne duk da cewa alqa'imu din yana cikin sunayensa amma man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima ibrahim amma alqayyum wanda yake tsaye da kansa mai kuma tsayar da waninsa duk wanda ka gani a tsaye a yi waki ya zama akan kafafunsa Allah ne ya tsayar da shi duk wanda ka gani a tsaye akan abin da yake son yi Allah ne ya tsayar da shi ba shi tsayar da kansa Allah ke kula da bayi gaba ɗayan sa shine al-qayyum da haka kuma shine as-sama duk bukata shi ake kaiwa to sai ce lam yalid shi bai haifa ba to ya idan ka gina masa da kuma yace walam yulad shi ba a haife shi ba sannan walam yakul kufuwan ahad ba wanda yake kinan sa kowane halitta yana da alaka da sauran halittu sai daga cikin guda uku nan ko duka uku ko ya zanto akwai wanda ya girme ka shi ne kamar mahaifi ko ya zanto akwai wanda ka girma shi ne kamar ɗa ko ya zanto akwai tsaranka ko ka to duk sai Allah ya wa kansa dukkan guda uku lam yalid wato ba ya da kasa da shi ta fuskar haifayya wa lam yulad ba ya da na sama da shi ta fuskar mai haifayya wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba da tsara ko sa subhanahu wa ta'ala wannan shine ahad din subhanahu wa ta'ala shi yasa sura ake kiranta da suna suratul islam to kaga wannan shine wajibi da ya kamata dukkan duniya ta kudurce a zuciyarta zauna lafiya dukkan mai san tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama ya kudurce wannan dan ya tsira annabawan Allah halittu ne ko wanda suka fi kowa daraja cikin halittun Allah annabawa da manzanni musamman kuma jigo shugabannin cikin manzanni annabi nuhu annabi musa annabi isa annabi ibrahim da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akhiruhum wa afdaluhum na karshen su ko mafi fitin su guda biyar din su suka fi kowa balala cikin bayan Allah annabi musa annabi isa annabi nuhu annabi ibrahim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to su kuma alaka su da Allah ba alaka ta sa'a da sa'a ba kina fata an fahimta dai idan kace alaka ce ta sa'a da sa'a to ya zanto an samu alloli biyar kenan ko shida su biyar kuma shine da kika ba alaka ce ta suna sama da shi ba ta fuskar haifayya ba alaka ce ta suna kasa da shi ba ta fuskar haifayya alaka ce ta mahalicci da waɗanda aka halitta wanda ake wa bauta da masu yin bautar shi Allah shine mahalicin su kuma su ne waɗanda aka halitta shi Allah shi ake wa bautar su kuma su ne masu yin bautar annabi isa baya kyamar ka sai masa bawa na Allah lan yastankihu almasihu an yakuna abdan lillahi wal malaikatu muqarrabun baya kyamar ka sai masa bawa in huwa illa abdun أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا duk inda annabi Isa zai magana zai kokare shi shi bawa shi da Allah magana ta farko a duniya cewa shi bawa shi da Allah ba dan Allah bane haka Allah shi kadai da zaran ka ce da yawa ko mai shi ne tsakanin da da uba kuma hausa suka ce kyan da yayi me ke da duk banza to kaga anan mun ina sannan su waɗanda suke allantar da annabi sa ko suke masa da ga Allah wani iyad billah har kuma su dauke shi a matsayin abin wata halittun da sun yadda fa cewa kafin annabi sa haka ma kafin mahaifiyarsa Maryam akwai su halittu a duniya da suka rayu sun yadda a tarihi ko da a bible annabi Musa ya zo yayi zamani tun kafin wa annabi Isa tun ma kafin na Maryamu annabi Dawud annabi Sulaiman annabi Nuhu annabi Lut annabawa duka ba su sun zo sun yi zamani kafin annabi Isa in wanda manzo Allah ne kadai zo bayan to da can waɗancan annabawa da suka zo gaba ɗaya a lokacin ba na Maryamu a lokacin babu annabi Isa ba a haifi ɗaya daga cikin su ba a haifi ɗaya daga cikin su ba annabawan da suka zo suka kirayi mutane zuwa ga bauta sun kirayi mutane ne zuwa ga bautarwa bautar Allah to sai lokacin da aka haifi na Maryamu aka haifi Annabi Isa sannan sai abin ya canja daga bautar Allah a koma bautar Annabi Isa ko koma bautar na Maryamu kaga ya kamata su tambayi kan tunda a Bible suna suna karanta wannan amma za su yi hakan ne idan mutum zai dauki addinin musulunci a matsayin addini saukakke daga sama kare kalli alaƙar addinin da wata kabila da suke rubuta da yawa daga cikin waɗansu mutane a turai sun ci karɓar musulunci saboda larabawa suna adawa da larabawa da haka sun ci karɓar addinin musulunci suna ganin addinin na waye na larabawa ne da yawa ko waɗansu mutane a Najeriya waɗansu kabilu sun ci karɓar addinin musulunci saboda wa saboda Bahaushe suna ganin su Bahaushe bai musu daidai ba da haka addinin da yake ciki su ba za su ba to kaga anan danganta addinin da Hausawa cewa addinin Hausawa ne shine kuskuren da yake bukatar gyara addinin musulunci addinin Allah ne ba na balarabe bane ba na bahaushe bane in bahaushe ya yi musulunci tsatsa wanda Allah ya saukar da shi ba tare da ya garwaya da al'adunsu da suka ci karo da addinin ba zai shiga aljanna zai tsare da wuta in ba hukumi yake yin musulunci ko yayin musulunci dan dabu ubangiji ta ala ba zai wata wata ba wajen koda shi wajen yi masa azaba gurgurdan laifin da yayi din in ya dace dai da goma a cikin azaba ko kuma a yi masa daga baya a cire shi a kai shi aljanna wannan gurgurdan yadda yake dan haka a daina alakanta addinin da wata kabila a kalle shi a matsayin addini wanda Allah ya sauka. ba tare da ta da bahaushe ko fulatani ba tare da duba da alakar balarabe da addinin ba domin kasancewar mutum balarabe ba shi ke nuna tsiransa ba abu jahal balarabe ne ba zai tsira ranar tashin gyama tun da bai musulunci ba da haka kamata ya dukkan kabilu waɗanda suke ba hausawa ba a yi ƙoƙarin faɗakar da su ba musulunci ba wai na hausawa ne ba musulunci hausawa suka cikin da shi kan titi motar ta taho suka shiga ina fata an fahimta kuma lokacin da suka je shiga ba su shiga gaba ɗaya ba waɗansu an bar su a waje har yanzu ba su hausa ne ko ba su shiga musulunci ba sannan waɗansu kuma sun daga ɗaya kafar tana ciki ɗaya kafar tana ne tana waje idan kai ka zo ka shiga daga baya ka shige gaba ɗaya ka bi wannan wanda ɗaya kafar tana ciki ɗaya tana waje ina ga wannan shine bayanin da waɗanda ba musulmi ba a Najeriya suke bukatar sauraro daga lokaci bayan lokaci daga bakunan dukkan wani mai wa'azi daga bakin dukkan wani mai fadakarwa inna wa'dallahi haqqun فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير التي الذين كفروا لهم عذاب شديد وإن كفر فيه بنجدي سنة عذاب من النبي عذاب من سنني والذين آمنوا وعملوا الصالحات أما وإن سكي إيماني كوا سكي أيتي نجري فلا ريني بقى كيني هو يا ne su maza ne mata ne wanda duk yayi imani da Allah ya kyakkyawan imani ya kuma yi aiki na gari lahum maghfiratun wa ajrun kabir to irin wannan suna da gafara dangane da zanuban su za a gafarta musu a yafe musu wa ajrun kabir sannan kuma suna da lada wanda yake mai girma sai Allah ya أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور أبا موجود له سوء عملي shi ruwan da aka kawata wa munin aikinsa kyakkyawan mun aikinsa mummuna ne amma aka kawata masa shi yake ganin sa a matsayin kyakkyawa ai zayyana shaytanu bi tamwidi shaytan ta hanyar rudarwa ya kawata masa mummunan aiki fara'ahu hasana ya rinka ganin kyakkyawa ne wanda yake a wannan matsayi bala yake mantan nan da ke cikin kafa man mubtada wato mubtada ne al-irabi khabaruhu kaman hadahu Allah wato ana kaddara masa khabar din ne wanda aka kawata wa mummunan aikin sai rinka ganin sa kyakkyawa zai zama daidai kamar wanda Allah ya shirye da shi la ya tawayani ai babu yanda za a su daidaita fa inna Allah yudillu man yasha Allah na batar da wanda yaso wa yahdi man yasha ya kuma tare da wanda yaso fala tazhab nafsuka alaihim hasarat kada ka bari ranka ya tafi a haka alaihim a kansu ai almuzayyana lahum su waɗanda aka kawatawa ayyukansu kada ka bari ransu ya tafi ranka ya tafi dan su hasaratin kana mai nadama maf'ulun li ajlihi ay bi imanika ala an la yu'minu dan kana damuwa ba su imani ba ai la tahlak bil ghammi li adam imanihim kada ka kada ka bari wato ka tutu dan bakin ciki da kake ciki dan ba su imani ma'ana kar ka damu da wannan da kai dai kai kira so ne ba ta ansa ba rashin imanin su ba zai cutar da kai ba kada ka damu kar kai dai da na sani da damuwa akan rashin imanin su malaman suka sai da lirabi yake afa man zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan tazhabu nafsuka alaihim hasarat shin yanzu wanda aka kawatawa mummunan aikin sa yake da nasu kyakkyawa shine ranka zai tafi dan shi kana mai nadamar halin da yake ciki kana mai bakin cikin halin da yake ciki fala ta zama suka da to karka kada ka bari ranka ya tafi haka a wofi ko kuma karka bari ma'ana ka damu da bakin ciki akan bakin imani dan hasarat shine wato abin da ke baya da amfani ko nadama an gane ko kazalika yurihimullahu a'malahum hasratan alayhi hasrat shine nadama وأنذرهم يوم nadama ga wanda bai bi Allah ba wato ta hanyar ta dace ga wanda bai imani ba ga wanda bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kada ka bari ranka ya tafi a hasare ko kana mai nadama da basu imani ba Allah bima ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin da suke aikatawa wa yujazihim alayhi zai masa sakamako a kai wa huwa allazi aidan lam yurid lahum al kuma Allah ta'ala shi ne bai nuface su da imani ba ta hanyar al-qadar al-kauni fala ta ta'assaf fi malamin ma lam yurid Allah ka daina damuwa cikin abinda Allah bai so ya samar da shi ba min imanihim na imanin su ba tasarrufu bi yadihi ta'ala wahda tasarrufi da juya lamurra gudanar da su a hannun Allah yake kadai fa barhana ala hada sai Allah ya kafa hujja akan haka fa qala sai ce wallahu alladhi arsala riyaha Allah ta'ala shine wanda yake aiko da iska fa tusiru sahaban iskar sai ta motsa girgije malaki al-mutsa matacce ke kasashe bitastin da yawa ya ubin nan shidda wato mayyit ko kuri abi tasir a wata kira'a fa sukunahu ila baladin mayyitin baladin mayyit ko baladin mayyit shine ba ta biha garin da babu tsoro wato rani yi rani dukkan ciyayi sun bushe iska ma na dauke su ta gari ya zama ke kasance ko kasa ta zama matattakin sai mu shayar da wannan kasa da ta zanto matacciya nan da nan kuma sai kaga ta rayu fa na bihi al-ardh ba'da mautiha sai mu rayar da kasa din bihi da shi wannan ruwa ba'da mautiha bayan bushe wata ai ambatna zar'a wal kala sai mu fitar da shukoki da kuma ciyayi kasa ta rayu Allah ce kazalika nusur to kamar haka ne kuma tayar da mutane a ranar tashin kiyama bayan mutuwar su da riddigewar kasusuwan ta cikin kasa sai Allah ya tayar da su a cikin ai albasu wal ihya kamar haka tayar da mutane da farfado da su yake wa kazalika al-imanu ba'da al-wahyi yubyi bihi Allah man arada hidayatahu to haka imani bayan wahayi ya riga ya sauka to da kine Allah ke rayar da wanda ya so ya shirye da ma'ana wahayi kan farlo wanda yake sauka a sama daga sama lokacin da ya sauka cikin zuciya to ya ji daga sakin idan imani ya samu to tsare sun fito kenan amma idan ya sauka sannan kuma ya fita to kenan kamar ruwan saman da ya sauka a kan kamfa ta dutse falalan dutsen da baya iya rike ruwan sannan shuka ba kowa fitowa kan haka manzo Allah ya kwatanta niyyar da yazo da ita cikin wani hadisi na Abu Musa al-Ash'ari a cikin Sahih Bukhari a takaice dai yayin uwa ubangiji subhanahu wa ta'ala na nuna cewa shi ke tilar da wanda ya so shi ke fatar da wanda ya so tilar da wanda ya so da fatar da wanda ya so ta hanyar kaddara ya kaddara wani da wani za su shiru ya kaddara wani da wani za su fita kar wani ya ce to idan haka ne kan yake wazi kar wani ya ce idan haka ne kan za a kyale kowa kar a dame shi dan kowa zai tafi ne zuwa ga abinda Allah ya kaddara zuwa gare shi ta ce wannan kaddara ta cewa Allah ya kaddaro waɗansu su zanto masu imani waɗansu su zanto kafirai waɗansu akan shari'a waɗansu akan fata na bari ne da daidai amma a cikin wahayin da ya saukar ya turo annabawa da shi ya nuna wa mutane abin da yake so ya kuma nuna musu wanda baya so kaga wannan kaddarawa ce ta shari'a wannan kaddara ce ta halitta kaddara halitta zai gune amma kaddara shari'a ba ba zai bane dan saboda kaddara shari'a ne aka turo annabawa aka saukar da littafi dan ayi bayanin ga abin da ake so ga wanda ba Allah na san tauhidi baya son shirka ubangiji ta Allah na san al'amalu salihah ayyuka na gari baya san ayyuka waɗanda suke na ubangiji ta Allah na son sallah da zakka da azumi da aikin hajji baya son zina baya son kisan kai baya son sata baya son shingiya haka kuma baya son duwa kaga anan an yi bayanin me ake so da kuma wanda ba a so gashi kuma kaji da kunnanka a matsayin ka na mai hankali sai ka kyale wannan abin da kaji da kunnanka zuwa ga wancan wanda baya da za ka iya gano shi domin sanin wane yana kan shari'a wani kuma batacce ne wani dan wuta ne wani dan aljanna ne wannan yana cikin lebu wanda Allah bai bayyana ba ina fata mun ka. da haka ba za ka kafa wajen da kace to idan haka ne bari in yi abin da na ga karshe in Allah yayi mutum zai tafi aljanna zai tafi in Allah yayi mutum zai tafi wuta ya tafi kamar yadda mawaka a da kasa suke ta wai kamar ka jaro ka aljanna ta mai raboti ma'ana mutum ya yi bugu ya lilin da ya so aljanna kuma idan an tashi ta mai raboti kaga wannan wannan wannan ba tauhidi ne ya lalle ba sai mutum ya kalli wahayi tun wahayi ya ba shi lafisin ya ta kayan maye sawa'in ya ga roka ne ko ya ga tafa wani ko ya sha giya ko ya sha duka wani kayan maye shin shari'a ta ba shi dama wahayi ya ba shi izini bai ba shi izini ba to wannan abin sai Allah ya hana kenan shari'a ta ce ya sallah ya azumi ya zaka aikin nake sa zumunci ya dukan mahaifansa ya kyautata musu ya kyautata lafa ga gayyu shari'a ta ce wannan dokokin Allah sun ce haka to a ce wannan shi Allah ke so amma wancan zai bane ba zan kafa hujja ba ina fatan kun fahimta amma to da dama mutane sai su rinka fakewa da wancan kaddarawa ta fuskar halitta da kaucewa kaddarawa ta fuskar shari'a wanda da ka'ida mutum zai yi dukkan guda biyu wancan kayi imani da shi dan gaibu ne amma baka san shi ba wannan kayi imani da shi wannan kana mai kana aiki wancan ba zai iya kai aiki da shi ba dan baka sani ba wato sai dai kai imani da shi a gaibu ne kuma ma mutumin da ya kafa hujja da wannan wajen aikin sa yace shi ba zai dana san giya ba dan ranar da Allah ya zai dana zai dana shi ba zai dana zalunci ba dan Allah ne bai gada bai dana ba Allah ya dana zai dana shi ba zai dana sata ba dan Allah ne bai kaddara ya dana ba dan Allah ya kaddara ya dana zai dana kake ji musu sai dan haka ne ka dana zuwa kasuwa idan Allah ya zaka samu arziki ko baka je kasuwa ba za ka samu wanda Allah ya raba arziki tun ana ciki zafin neman ka baya sa ka samu zaman ka a gida baya sa ka rasa shikenan ka kulle rumbar ka ta kasuwa ka yi zani yau daga aiki ka ce ka daga aiki ka daina noma ka zana kowace irin sana'a ka ce kai ka tsaya bisa ga kaddarar ubangiji in Allah ya yi ka zama mai kuɗi kuɗin sa zubo daga sama kai ka tafi idan Allah to amma kaga mutum ba zai kafa hujja akan wannan ba sai kafa hujja da a bangaren addini amma ba a bangaren duniyar ba wannan ne mai kuskure ina tsara da dama cewa Allah na shirye da wanda ya so ya batar da wanda ya so wannan alqadar kauni ne ba ma hujja da shi sai dai mai imanin da shi amma Allah na san mai imani wannan alkadaru shar'i kenan Allah baya san kafirci wala yarda li ibadihi al-kufr to shi kenan sai mu kaucewa kafirci kenan mu kaucewa wato ainihin zalunci ina fata mun fahimci wannan ya Allah tabbata من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير من كان يريد العزة هو wanda yake bukatar izza lafazin izza na nufin alghalaba rinjaye wal qahar da kuma dai rinjaye cin nasara cikin abin da ka dosa duk wanda yake bukatar izza walillahi al su jami'a to a hannun Allah izza take gaba ɗaya abin da ke kai imani da ka binki sai ya baka rinjaye ya baka ɗaukaka amma idan ka kafirce musu ka bijire miki to kar ka taba daukan zaka samu nan jaye kada ka taba tsammanin zaka samu daukaka ko da ka samu to Allah ya baka ne bisa ga ka'idar sa ta cewa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa amli lahum min kaydi matin zamu yi wa mutane ta lalata kamar take a dan sakewa mutum sai ga kamar ya hudu mun tsira amma bai yi aune ba shikenan sai Allah ya danke shi inda baya tsammani wa kadhalika akhadha rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun shadid amma wanda yake son daukaka mai dorewa rinjaye mai dorewa wanda babu tozalta a cikin sa walillahi al-izzatu jami'a to a hannun Allah ɗaukaka da rinjaye yake subhanahu wa ta'ala walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al-munafiqina la ya'lamun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun shine ma'abucin izza subhanahu wa ta'ala ilayhi yas'adu kalimu tayyib daddadan zance ya zuwa ga Allah ne yake tafiya yake hawa sama ya ishe ki abinda ake nufi daddadan zance malamin suka ce tilawatul qur'anul karim karatun alqur'ani dan ba abin da yafi alqur'ani zama daddadan zance mafi gaskiyan zance mafi kyawun zance cikin alqur'ani sannan kuma zikirin Allah subhanahu wa ta'ala Da kaman tasbihi da halala da istighfari sannan kuma salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar umarni da kyakkyawa hani daga mummuna duk wannan yana daga cikin alkalimu tayyib ilaihi yasadu alkalimu tayyib zuwa ga ubangiji ne da dadan zance ke hawa haka wadansu malamai suka ce addu'a ta gari wanda bai ita bai yi ta'addanci ba ita ma tana cikin daddadan zance ta addu'a cikin addu'a ka roki abinda dama Allah bai alƙawarin zai baka shi kamar ka ce ya Allah mai da ne annabi karfe an riga an gama an rubuta kofar annabta dan me za ka roki annabta ya Allah ka sani gidan wasila tare da manzon Allah ko ka roƙa ba za a saka ba dan gidan shi kadai ne daga shi sai matansa ko wanda ba shi bai na kafa da shi kaga annan roƙon wannan ba zai yi ba ya Allah saukar mun da wani littafin in yi wa mutane wa'azi da shi kaga wanda ta addace a cikin addu'a dan haka bai halaka ba wannan baya cikin daddadan zance ba addu'a ce ta garba aka duk wanda ya addu'a ta yanke zumunci ita ma ba addu'a ce kyakkyawa ba an fahimta ko haka duk wanda ya mummunar addu'a ga wanda bai zalunci kowa ba ita ma wannan ta'adda addace ubangiji ta Allah baya bukatar aka duk wanda ya mummunan addu'a a kan ɗansa ko ta yi mummunan addu'a a kan ɗanta dan ɗanta ya ɓata mata rai ta yi fushi ta ce ka Allah daren yaron zamani ka haife shi amma baka haifi halansa ba Allah baya karɓar irin wannan addu'a an gane ku mummunan addu'a da mutum zai yi ga wanda bai tantance ai masa ba da haƙi Allah baya ta. to wannan baya cikin daddadan zance da haka daddadan zance karatun alqur'ani salatin annabi hayyalla ko da kyawawan hani daga mummunan kyakkyawar addu'a wal amalu salihu yarfa'u kyakkyawan aiki kuma ubangiji ta'ala ne ke ɗaukaka shi zuwa gare waɗansu malaman suka ce wal amalu salihu yarfa'u ma'ana daddadan zantantan shi ne ke ɗaukaka kyakkyawan aiki don ya tafi sama da shi a bude musu gobobin sama kaga daddadan zantan shi ne alƙur'ani zikiri hailala salatin annabi to waɗannan kai tsaye suna hawa sama da kansu amma sauran ayyuka na gari waɗancan daɗaɗan zantuka ne suke ɗaukar su a kafaɗa su su kai sama shi ne wal amalu salihu yarfa'u yani alkalimu tsayibu shine yarfa'ul amal salih aka wadansu malaman tafsiri suka fasa wadansu malamai suka ce ubangiji da Allah ne ke dauka al'amal salih wallazina yamkuruna sayyi'at waɗanda suke yin makaru da kullele ne munanan ayyuka lafazin almakaru shine alkida yaudara da zamba da kulla wani cikin fifi dan cutar da shi sune yamkuruna sayyi'at a sayyi'at munanan tana da azaba mai tsanani da ubangiji subhanahu wataala ya tanadi ga dukkan mai mai makirci dan cutar da wani bayan bai cancanta a cutar da shi ba wa makru ulaika huwa yabur makircin su masu mummunan aikin huwa yabur shine abin da zai yi hasara shine abin da zai tozanta daga albawar ne albawar asalin sa ana amfani da shi ne a babin kasuwanci akan ce tijaratun ba'ira kasuwancin da ya targade ya karye babu riba kenan mutum ya sayo kaya a madadin ya ci riba sai ya kasance ko urkuɗi bai mayar ba to shi yasa ubangiji ta ala wanda suke karatun alqur'ani suke ciyar da dukiya fi sabilillah suna tsayar da sallah su wannan suna da kasuwancin da baya karewa innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabura li yuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur kasuwancin da babu shirga babu karaya a cikin to amma anan makirkin ba su makirci huwa ya dan mai makirci dan ya cutar da musulmi ko musulunci to zaka samu makirkin sa zai fada kansa shi ne makar ulai ka huwa ya ina ganin sai mu dakata anan domin ayar da zamu karanta a gaba wanda malam ya ga bakin ta tana da alaka da ayoyin bayan ta ta fasar ma'anoni wanda in mun kama akan ta har sai mun yi ayoyi guda biyar tare da juna sai tana tafiya ne a cikin juna abinda muka faɗa zama daidai ubangiji ta Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun tuba harshe ko Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mace ce mijinta ya hatsari ya rasu da aka zo aka ba ta labari saboda irin razani da firgita da samu kanta a ciki to dama tana da ciki sai kuma cikin ya zube to tambayar a nan wurin wannan mata ta gama idda kenan ko kuma yaya za ta yi za ta yi idda zahirin qur'ani ya nuna cewa dukkan matar da take da ciki iddarta shine sauke abin da ke cikin da zahirin aya cikin suratul talaq wa ulatul ahmali wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana amlahunna hamlahunna wato ma'abuta juna biyu wato iddar su shine su sauke abin da ke cikin sawa'un haihuwa ta yi ko bari ta yi matukar hakan ya faru bayan mutuwar mijin to ta fita daga saba babu da wani abu mai karfi da zai ture zahirin wannan ayatan alqur'ani wannan kuma yana tambaya cewa dangane da maziyi waɗansu ce idan mazi ya taɓa tufafin mutum ba sai ya wanke ba dan ba na ba ne ya kuma ji waɗansu kuma sun ce na najasa ne dole sai an wanke to yana da dama ya yi aiki da kowace ɗaya ya ga dama cikin fatawoyin nan guda biyu a'a za ka nemi wacce ce take da karfin dalili tunda dai sun zama kishiyoyin juna don waɗannan sun wajabta wankewa don sun ce najasa ne waɗancan kuma sun ce ba wajibi bane a wanke dan sun ce ba najasa bane to kaga dole a cikin a samu zancen da yake karfi ba shi za a duka zancen guda biyu su zama daidai hakikalin gaskiya zancen da yake da karfi shine zancen da ke nuna cewa maziyi najasa ne da nassin hadisi maziyi najasa ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta a wanke gaba gaba tsayansa ma lokacin da mazin ya fito ba ma iya cikin kewaye inda fito sun ba da haka kuma duk inda ya taba kuma a wanke shi kenan najasa ne da nasar hadisi in ka duba akwai hadisin cikin bulugul mara mani yake ne ake sabanin cewa najasa ne ko ba najasa bane ba amma mazin ya zo an yi da najasa ne wannan kuma shin ya halatta mutane su yi sallar jam'i a nafila ba a cikin watan azumi ba wannan tambaya ce mai kyau a cikin watan azumi kam yin sallar tarawih cikin jam'i shine yafi falala sama da ake mutum yayi ta shi kadai to amma a watan da ba na azumi ba shin ya halatta a yi sallar nafila a jam'i ko bai halatta ba ya halatta amma ba kullum kullum ba wata rana ya kasance da sai ya faru an yi so dai so biyu so wani adadi a cikin shekara kuma ba a zo ba kasdan nan wannan domin da hadisan da suka zo da sallan nafila din a cikin jami'i a wajen ramadana galibin su dace ne aka yi ba wai dama an shiryo za a je a yi sallan nafila cikin jami'i tsakanin liman da mamu ba a san haka suka shiryo ba an gane ko kamar misali hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cikin sahih bukhari na abdullahi da abbas lokacin da annabi ya tashi cikin dare yana kiyamul layli abdullahi da abbas shi ma sai tashi alwala ya je bi shi sai ya tsaya a hagun din manzo Allah sai manzo Allah ya dawo da shi daman hasar sama da sallah kaga wannan ba cikin Ramadan bane amma shi manzo Allah yayi dambi ta da shi kaga wannan na nafila sai kuma a wajen Ramadan sannan shi ma hadisin da ke cikin Bukhari lokacin da Ummu Sulaim manzo Allah ya kai mata ziyara gida tare da Anas Malik da kuma wani yaro a gidan bada Anas Malik shine take cewa tana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mata sallah a wurin da za ta rinka yin sallolin ta na nafila wurin da ta zaba don yin sallolin ta na nafila tana nufi idan annabi ya yi sallah a wajen ita kuma ta zo ta rinka yin sallolin ta a wajen kullum saboda a mata barin kina ta yi sallah a inda annabi ya yi ta samu taba jiki ta samu taba wurin da annabi ya taba ta dora gurki a inda ya dora sai manzo Allah ya ce nuna mana hakan ta nuna masa sai ya wuce gaba ana san da wani yaro su biyu a bayan manzon Allah ita kuma ummu sulaim tana bayan su kuma wannan ma kaga sallar nafila ce ba ta farilla ba ga shi an yi ta kuma cikin jami'i akwai waqa'i daban-daban amma kamar yadda na faɗa ba wai shiryo wata akai cewa mu jami'i jami'i a masallaci ba idan muka shiryo cewa duk juma'a sai mun zo mun yi jami'i a masallaci to wannan sai zama bid'a ko duk karshen wata sai mun zo mun yi jami'i a masallaci wanda sai zama bid'a amma bisa ga dace wata rana ka zo wajen masallaci mun gama sallah aisha'i shikenan na tashi ina nafila sai kai ka awa ka kabbara ka bi ni ya halatta na je wajen ka wata rana masallacin kun gama sallar isha'i in ka tashi za ka yi shafa'i da wuturi a wajen na farka cewa shafa'i da wuturi za ka yi na kabarta na bika ya halatta ina fata mun fahimci wannan yau wannan da hadisi za mu gani wa ka'idan abin da suke nuna kenan wannan kuma ya sha bamban da sallar nafila tsakanin miji da matarsa shi wannan a gida in kullun kullun za su yi ma sun yi sunna da abu hadisi da suka nuna haka tunda ko da na cikin tafsiri mun karanta cikin fassara wa zakiran Allah kafiran wa zakirat manzo Allah ce dukkan namijin da ya kayar da sa cikin dare da take shi ya sa mata ruwa a fuska a tashi kika sallaci sallah na bila raka'a biyu Allah zai rubuta su cikin zakirin Allah kafira wa zakira ko ita ta tashi shi ko shi ya tashi kaga wannan shi kuma daban don wannan a gida ne tsakanin da iyalinka ba na kwado a masallaci kai da wani ba ko kuma a taro a je gidanka yau gobe a je gidan wannan to wannan daban ina fatan dai mun fahimci wannan matsalar wannan mai tambayar yana cewa me yasa ake wa sahabbai salati tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko akwai dalili ya kasan sani na haka magabata suke ban ga wani nassan hadisi ba karara da yake a cikin da sahabbai cikin salati salatul ibrahimiyya da manzon Allah ya koyar ya koyar da Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad yakan take tani akan annabi Muhammad da kuma yin gidansa to amma mas'alar ta salati gaba daya matsala ta rabi Allah anhu waɗansu kalmomi ne waɗanda a musulunce magabata suna yin amfani da su shi salati ba a yin sai ga annabi ibtida'an in har za a shigar da wani so dai zanto an ya kabin sa ne akan annabi an fara faɗin annabi sannan aka shigar wani ce wasu wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'awatihi wa kaga nan gurin adabi ne amma ba za ka zo ka ce as-salatu wa salamu ala abi bakr as ko as-salatu ala umar ko ala ali ko ala usman aw ala ghayrihim min as-sahaba annabi ba ma'ana shi'ani ne na ahlus sunna musulmai tun na farko ba sa farar da salati sai akan annabi ina ba da an fahimta amma ba za su ko da alinsa da ake haɗa da su wanda nasi ya zo a haɗa da su to ba za ka fara salatin ba kai tsaye zuwa ga dole sai ka fara garin sannan a su a kai ka shigar da su a kai ina fata mu fahimta kamar yadda kalmar radiyallahu anhu ya zanto ari ne na magabata ana yin amfani da ita da sahabbai amma yanzu idan na kalle ka ce radiyallahu anka ko na kallo na ce radiyallahu anna ambato na ce radiyallahu anhu ko na ambato ne fihi na ce radiyallahu anhu wani ba zai kai na yi bid'a ba tun da kalmar tarabbi din radiyallahu anhu tana daukar ma'ana guda biyu ko dai ta dauki ma'anar labari ko ta dauki ma'anar addu'a ma'anar labari ko addu'a to sai dai matsalar mu a Hausa ba wannan bambancin sosai sai dai idan an yi bayanin abin a ilmanci sannan mutum zai rika halarto wannan yake nufi lokacin da ya faɗa domin kalmar rabbi ba anhu ta iya wa ba bada labari Allah ya yarda da Allah ya yarda da rabbi Allahu anka Allah ya yarda da kai wannan menene labari ka iya wa kuma addu'a rabbi Allahu anhu Allah ya yarda da kai rabbi Allahu anka Allah ya yarda da kai yin ta matsayin labari ba wanda za a yi wa wannan saiwa sai sahabi amma yin ta a matsayin addu'a fa ya halatta yawa kowa da kowa ko sahabi ko wanda ba sahabi dan lokacin da kake bada labari to ai labari shine abin da ya ta mina sulka aw kalba da zati yani bi qadr nazari al sa'i abin da ya iya wa ƙarya ne ko gaskiya lokacin da kace Allah ya ta da shi ga wani wanda nan Qur'ani bai nuna ba kaga zai iya wa ƙarya amma lokacin da kake Allah ya yarda da Abubakar ya yarda da Umar ya yarda da Aliyu ya yarda da Fatima ya yarda da Hassan da Hussein duk wannan Allah ya yarda da su a matsayin labari kariya kai ba kariya kai ba tunda Allah ya nasanta al-muhajirun wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات كذا أنا رضي الله عنهم لباري أنا لك بايرو ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ina fatan mun gane bambanci tsakanin addu'a da kuma alkhabar me za ka ce game da wannan aya wala kasana da nuhun dan me aka rufa akan nuhu wannan wani ne rabi ne wani bai wahala ba Allah wala kasana da na nuhun nuhu na shine fa'ili fa'ilun mu'akkad nada shine fi'ili din na mafa'ulun bihi muqaddam nuhun fa'ilun mu'akkad shikenan ba ba wani aikin wahala bane ba fa na ni'mal mujibun nema kuma fi'ili ne wanda yake jamid sannan kuma da nuna yabo ya zama ne ba zai bisa kasance mafi inganci fi ne ba ismi ne almujibu da kuma fa'ilinsa sannan wawan din wato ne alama ta rufa a dan sa tunda jam'ul muzakkar salim abin da mai cikin nan. wani na cewa akwai wani ɗalibi daga cikin ɗalibai da suke halarta karatu a nan Allah ya yi masa rasuwa bai dai faɗi sunansa ba mana fatan ubangiji ta Allah ya ji kansa da gafara Allah ya masa rahama yan uwansa da danginsa ubangiji da Allah ya ba su mu ne rashin da aka musu sannan kuma akwai malam Ali Yunus ɗaya daga cikin ɗaliban wannan masallaci tun da aka buɗe wannan masallaci har yanzu da masallaci ta Madina ya dawo kuma ɗaya daga cikin malamai yanzu a nan da kuma wannan makaranta bangaren yara da mata shi kuma bai da lafiya an yi masa aiki yanzu haka yana asibitin koyarwa na danar Ahmad Bello Zaria da ke Zaria ana bukatar a sahi cikin addu'a ubangiji ta Allah ya ba shi sauki kuma Allah ta aikin da aka yi masa an yi shi a sa'a kuma gobe akwai yan uwa da su ke dubo shi da safe karfe bakwai kamar da suka gani abu na karshe wannan jaridar da ke hannu na daily trust da ta ranar hudu ga watan biyar wadda an kawo ta dan ba da an ko karin bayani game da abin da na karanta na wata jarida makamarciyar wannan ita ba daily trust ba ce wacce wata aka rubuta na jin daily sun ko sun daily ko yadda aka rubuta a jikinta to ita kuma ta daidai wannan ranar ita ma hudu ga wata na biyar wanda take dauke da ayatul alqur'ani ta karshen suratul ba'ida shi wanda ya kawo sakon da yake dauke da yana cewa kamar ba haka abin yake ba a mu a jarida da muka karanta haka abin yake kaga anan gurin su bankin idan suna ganin jarida ce ta musu kage yana da kyau sai je su jarida tunda tana da adireshi tana da website kuma tun na karanta ina jin babu yadda za a yi haka in kiro website akai da an faɗa ko an kirkiro ba telephone da na in fada jaridar bayan ni ina da ita a gida wanda wani ya kai mun har bar adireshin sa a rubuta da compliment card din sa bayan na je masallacin da report kuma wani ya kai mun ita a hannu wanda da ita ne amfani na nuna wa jama'a yadda na nuna wannan haka haka nuna ta kaga nan gurin idan har bayanin ba haka yake ba to kaga jaridar kenan su bankin za su ne da haka ko da bayanin da muka yi mu mu ce mutane su je su tafi hankali a bankin ba mai muka ke mutane su yi a rubuta wasiƙu a rubuta ko ta hanyar email address ɗinsu ta hanyar website ɗinsu ta hanyar DMV ɗinsu wanda duk adadin na karanta da adireshin su na babbar harkatar su ta kasa ke Victoria Island a Lagos duk na karanta wannan a saboda ka ga wannan ba daga kai na yake ba a jarida ke karara kuma har yanzu ina da kofin jaridar a gida saboda haka idan abin da ke cikin wannan daily drug ta wannan rana shine hakikalin sakon da bankin ya faɗa wanda anan kamar yadda muke ganin jaridar babu ayar Qur'ani a ciki to kenan waccan jarida ita kuma ƙarya ta yi musu tsofi su ne beta amma kaga mu matakar za mu ga wannan dole mu rubuta a bankin cewa ga abin da kuma da sunan bankin har sai lokacin da muka ga bankin sun fito sun yi layin da kansu a cikin wata jaridar daban ko sun nemi waccan ta janye ko mun je su a kotu ko ma dukkan wata hanya da ke nuna ba sakon bankin mane ba to sannan ne mu ce ba za mu rubuta wasiƙa ba amma ya zuwa yanzu illa iyaka wannan wata jarida mun ta bada sako daban wancan wata jarida dan ta bada sako daban da wannan baya tura na wancan na wancan baya tura na wannan duk daga bankin suke mu a fahimtar a iya iyakacin information din da ke wajen mu duk daga bankin suke a nan babu ayatul alqur'ani a can gurin akwai ayatul alqur'ani ta karshen suratul ma'idah yau ga ta ma a ga ta wani ba Allah ya kawo kun gani

da haka nan gurin shawaran mu da su yan ga masu banki idan sun san ba haka bane ba wannan kariya aka yi musu to ya kamata a kai wannan jaridar kara yan akwai ta ko mu ga bayanin a wata jaridar da zamu iya gani idan har aka yi wannan aka kawo mana haƙƙin mu ne a matsayin mutum wanda yake mai karantarwa sai sake wa mutane jawabi cewa gafa sako daga bankin cewa kariya jarida kai musu to kaga yanzu sai ya zanto dukkan wani abu da zamu yi kuma da wannan jaridar muke kai tsaye da ta buga aya ta alqur'ani dan aulaka ubangiji ta Allah ya tsare musulunci da musulmai ubangiji ta Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana tsariya ba mu ikon kauce mata a ƙarshe um, gobe saboda su daga cikin wanda muke karatu da su da safe za su je dubo mana ali wani ba za mu samu damar yin karatun sama ba sai jibi lahadi na usulul fiqh sannan kuma ranar litinin da magariba insha Allah za mu ci gaba da karatun mu na wata wata a masallacin Ibrahim ranar litinin da magariba magariba zuwa isha na littafin alkaba'ir na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab idan Allah ya kai mu ranar kar ku da sabon darasi da Dr. Bashir Ali Umar ya bude a nan masallacin na littafin Umdatul Ahkam wanda an yi lahadi da ta wuce kuma za a ci gaba da lahadi sun magarba zuwa isha'i darasi ne mai matukar muhimmanci ga duk wanda ya samu yi zuwa wassalamu alaikum